ba ku wayan nan ta hannunsa. Ye. Aka ce ka ba da wayan nan. Ba za ka ba da ba ne? Da Allah da annaba ku yi haƙuri. Ai ba za ka ba da ba? Sai na gaura maka mari ka tura waya. ina zuwa. Kai. Waya hannunka mai tsada ce ka ba da ita ka kuma ciro takalmanka ka haɗa da su ba haka ba ko baka ji ta yi magana ba ne da Allah da annabi ba za ka bayar ba ne zan bada wallahi ku yi hakuri da Allah kana son ka nuna mana harkan kai ma wai jagwa ne a ba haka ba ne wallahi ku bar shi wai sai na gura mai mari ya ga wuta tukunna a ku yi hakuri ina ganin fa kaman wannan yana ganin ku ne kaman mata fa wallahi yau din nan da sai wayan wallahi aka ce ka bada ko mu rasa ne wallahi ka maka hannu ka ba su wayan nan kana ji na zan bada amma bisha sharadi da Allah a bari da Allah idan na dan more ta ko na minti biyar ne wai kai ne ma za ka gaya mana abin da za mu zamu magana ana ce maka ka eh ba su wayar kana wani cewa ka more ta ki bar ni da shi ba da wayin nan aba antina ni wallahi kina kama da kanwata ma wallahi tallahi Allah wannan fa yana jiran ya ji duka kai a hankan mu ta jagwa babu magana kama babu wata magana ka ba da waya ka kuma ciro ta kalmar eh kafa ka dan na gansu za su iya yin fofa wai ko baka ji tana magana bane ko sai na sa maka hannu za ka bada ne ko ko yaya ah, kai kai ya ya aka yi aka yi yawa bai gida ina ne lafiya lau yawa wallahi kwace suke so su mun wallahi a'a ah, to kila suna bukata ne kai ka ba su mana abin da suke nema yau na siye ta wallahi zai fi kyau ne ka gaya mai gaskiya ta ilan za a fi samun abin da ake so Wani sa ilan kamar bari sai ne gida shi wannan da kake tunanin zai sannake ka <laughs> to shi ne uban gidanmu ni ne mai gidan ya zo ya sa baki ya zama lallai ka bada wannan jagon uban jagogi wallahi a yi a yi ki gudu sa gudu an buga da kai tun 1990 <laughs> an kasa kai ka je ka ciyo mana wayoyi a ogere kai ka haɗo mana da tafa na kasan dagada duk kai ka ibo mana su ka ga ka ga mazaje kenan ku ba shi wuri ya buɗa ya karɓi mana kawai kayan mu ni ne nan ogansu kuma duk inda muka zo mission wallahi sai mun yi ni ne nan na sa su su karba ka ji ko da akwai wasu kudade wanda je banki na eh, su duk kana to zan ba ku su ruwan su bai sa nan maza ka ci wayo zauna wayo dama duk kar nake kallon ku sai da irin ku nake yawo da wannan dama wallahi comedy miki comedy wallahi akai na za a yi comedy da guda guda yau za a ga comedy ba kai ne mai gidansu ba wallahi tallahi za ka ga komedi yau na su yi kasa yi kasa wayo yi kasa dan Allah kai kai wayo waya buɗe kafa buɗe kafa wayo ba ka ce dai ka mun bago zan birma ma ciki kai an gaya ma kan wata ta yi guda mana dariya kuje mu su dawo ya rage naka fito da su waya wayo je mun nan fito da kudi fito da kudi wallahi ba ogan su bane fito da kuɗi sai sa wallahi duk wanda ya sa harka da mata a cikin wallahi ba ya ci gaba rage na walla inda maza na dauko ko mutum ɗaya ne zai tsaya ta ni yaki kai zan birma ma fito ba kudin ba kenan fa ba fa kudin ba kenan ba fa wallahi su kenan kuma wallahi in ka karbe duka ba na moto ni ni ma ya kafa nake taka kawo nan to tun da kai na mutu ne a haɗe kawai a harkar nan tare harkar ai kai zabo ne ai kana harka da mata na wallahi na zubar da su yanzu mun kuɗi na a harkar yanzu dai ba zai yiwu ba eh. abin da ya kamata ya kamata in baka lamba a idan kaje je sai ka nuna wayo wayo kai <laughs>